nawa ke tsakaninsu sai ta yi kamar na wata uku sai ta ɗauka to misali in kwana talatin ne to kinga kwana goma goma goma goma na farko na tsakiya nan to na tsakiyar nan sai ta kiyaye ba za ta yi sadu da mijinta ba to a wannan ne cikin na tsakiyar ne akan ɗauki ciki to kinga waɗannan hanyoyi na guda uku wanda yake ba na shan magani ba ba kuma na samun mutum jiki abu a cikin shi ba a cikin hanyoyin da ake bi na